وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn Affan dake nan gadan kaya cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na juma'a yau 17 ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan ɗaya miladiya ta 2018 a wannan majalisi eh, na mako-mako wanda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin mu na 127 cikin tafsirin wannan sura inda za mu tashi akan aya ta 185 a gabanin ji karatun wannan aya daga bakin dan uwa Mala rahman akwai dan uwa ɗaya daga cikin hadiman masallacinmu mu na ɗorayi, Alhaji Aminu Gambo wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen kula da wannan masallacin da raya shi da hidimta masa yau Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa ah, yau aka yi sallar jana'izarsa saboda haka musashi a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya jikansa ya yafe masa kurakuransa da gudubansa ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomarsa Allah ya yalwata masa a kabarinsa Allah ya haskaka masa makwancinsa Allah ya kai haske kabarinsa kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله مدوكاكين سركي يتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان وان أكا سوكر دا القرآن أتكنسا هدى للناس شريا غمتاني وبينات من الهدى da hujjoji bayyanannu na daga shiriya wal furqan da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahra falyasum don haka wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku sai ya azumce shi waman kana maridan aw ala safarin wanda kuma ya kasance mara lafiya ne ko yana bisa tafiya yana kan halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya biya adadin kwanakin da ya sha a wasu kwanakin daban yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne da ku wala yuridu bikum al-usra ba yana nufin tsanani gare ku ba walitukmilu al-iddata kuma dan ku cika adadin kwanakin wannan wata walitukabbiru Allah ala ma hadakum kuma dan ku yi wa Allah kabbara bisa ga abin da ya shiryar da ku wala tashkurun kuma dan ku kasance dan ku zama masu godiya a waɗannan ayoyi ƙarashe ne ko ciko ne na ayoyin da suka gabata domin a baya Allah subhanahu wata'ala ya ce da mu ayyaman ma'dudat ya farlanta mana azumi a cikin wasu kwanaki kididdigaggu to kamar wani zai yi tambaya ya ce waɗannan kwanaki kididdigaggu su ne waɗanne kwanaki ba a ambata ko waɗanne kwanaki ba ne to shi ne wannan ayar zo domin ta yi bayanin waɗannan kwanaki ƙididdigaggu su ne shaharar ramadan kwanakin watan ramadan musamman ma a ƙira'a ko ƙira'a shahada ƙira'ar mujahid yake karanta ta shaharan ramadan zai zama nasaba ya yi ma shahar ɗin nasaba maimakon yi masa rufa sai zama kamar badal ne na ayyaman ma'adudat kamar badal badal tafsir kama an faɗi ayyaman ma'adudat a cure sai kuma shahar ramadan wannan gaba sai ta zo domin ta yi bayanin waɗannan kwanaki ƙididdigaggu shahar ana nufin wata wata bangare ne cikin bangarori goma sha biyu na shekara shekara kamariya Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shaharar fi kitabillah adadin watanni a gurin Allah watanni goma sha biyu ne fi kitabillah a cikin littafin Allah to cikin lauhul mahfuz yau ma samawati wal ardh lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kididdige watanni goma sha biyu ne wata yana farawa daga tsayawar wata hudowar wata har zuwa faduwarsa ko bacewarsa sannan ya sake hudowa wannan shine abin da ake kira shahrul qamari shahrul qamari yana farawa daga tsayawar wata lokacin da a ce wata ya tsaya har zuwa kuma lokacin da zai bace wani ya bayyana wani shi ake ce wata lissafin eh, lissafin as-sanal ba as-sanal ba sanar shamsiyya wani ana lissafa kwanaki ne ana lissafa kwanaki ne kamar shekarar miladiya da muke lissafi da ita kaga kwanaki ake lissafa ba hudowar wato wata ba wani ash a larabci ana nufin wannan tsayawar wata zuwa kuma bacewarsa da hudowar wani sabo to sai ya ce wata ya cika sosai shahar an ciro kalmar shahar a larabci daga kalmar shuhura san shuhura domin alhilal jingirin wata idan ya tsaya to wannan tsayawar nashi akan yayata mutane su ji cewa ga wata ga wata to wannan yayatawar yasa tsayuwarsa ta zama ta shahara mutane sun ji labarin tsayawarsa to shi yasa ake kiransa shahar shahar ramadan ramadan shine wata sunan wata na tara a cikin lissafin shekara alkamariya shekarar da ake lissafin ta da tsayuwar wata da faɗuwarsa, wacce take budewa take farawa da watan muharram ta kuma kare da watan zulhijja fara da watan muharram ta kare da watan zulhijja larabawa suna fara lissafin shekarar su daga daga watan muharram domin karshen shekara abunsu shine karshen lokacin da ake gama aikin hajji watan da ake gama aikin hajji to shine lokacin an gama aikin hajji an dawo gida to daga lokacin kuma sai a sake sabon lissafi shine sai fara da watan al-muharram kalmar ramadan masana sun yi ta bincike akan ina aka samu kalmar ramadan wasu ce daga kalmar ramda ramda yana nufin tsananin zafi tsananin zafi saboda lissafin da suke yi a lokacin da suna annasi wanda Allah subhanahu wataala ce innamal nasi'u ziyadatu fil kufr a lokacin ya zamana kowane fasali na shekara suna bashi wata biyu ne to ya zamana lokacin da lokacin zafi idan ya zo yakan zama daidai lokacin abin nan daidai lokacin watan ramadan ne to shi yasa suke kiran shi da wannan suna ramadan so kalmar ramat tana nufin tsananin zafi kamar yadda uh, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatul awwabin hina tamrudu fisal wato salatul awwabin sallan masu komawa zuwa ga Allah ita ce sallar walaha lokacin da ƴaƴan ƴan abin nan maraƙa wato nan eh, taguwa suke jin zafin rana sautin rana ta fara ɗagowa ta fara zafi suka fito suna tafiya a cikinta to za su rika jin wannan zafin da shi girman da za su iya jurewa zafin ba to shi yasa aka kira abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sallah da cewa ita ce salatul awabin hina tarmudul fisal tarmudu kalmar tarmudu za ku ga cewa akwai ra akwai mim akwai dal shine ramadan din akwai ra akwai mim akwai abin nan abdal akwai abdad akwai karin magana na laraba da suke cewa kalmustajiri minar ramda ibin nari hmm. kalmustajiri minar ramda ibin nar mutumin da kamar da hausa muna cewa ya gudun gara ya fada gidan zago hmm. mutumin da yake jin zafi na binan zafin rana ne ya tafi neman inda zai fake kuma sai fada cikin wuta kaga an gudu ba a tsira ba to kalmar ramda tana nufin tsananin zafin rana wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai wajen bayanin dalilin da ya sa aka kira Ramadan da wannan suna cewa saboda daidai wannan lokacin yakan zama lokacin tsananin zafin rana ne wasu suka ce saboda lokacin da larabawa suka ciro sunayen watanni daga lugasu ta larabci tsohon yarensu na larabci suka ba su sunan lokuta sai zan daidai lokacin da aka bawan ramadan sai ya zama na lokacin zafi ne to tun daga lokacin da aka bashi wannan sunan sai ya zama na ana kiran shi da ramadan ko da kuwa ya zagayo ba a lokacin zafin ba tunda a farkon lokacin da aka yi kirkiri sunayen shi ya zama ya dace da lokacin zafi da aka bashi wannan suna sai wannan sunan ya bi shi to da ya zagayo tun da an san shekarar kamariya ba ta tsayawa a yanayi guda ɗaya. saboda haka zai iya zagayowa lokacin sanyi zai iya zafi lokacin zafi to ko da ya zo lokacin sanyin ma to sanyi za su kira shi da ramadan sun da tun farko an yi dace ya kasance ya fado a lokacin zafi lokacin da suka ba da sunaye wannan ibn durayd a cikin jamharatul lugha wani littafin sa na harshen larabci ya ambaci wannan suka ce saboda lokacin da laraba suka bawa watanni sunaye an ce farkon wanda ya fara bawa sunayen nan abin nan sunayen uh, watannin nan sunaye shine kilab ibn murra ɗaya daga cikin uh, kakanni na ƙuraishawa kilab ibn murra shine farkon wanda ya fara bawa waɗannan sunaye a uh, waɗannan watanni waɗannan sunaye to wasu kuma sun ce an samo shi ne daga ramdus sa'id mai azumi in yana cikin jin azumi cikinsa zai ɗau zafi saboda kishi to shi sai ake kiran wannan lokaci da ramadan Wannan yana da rauni saboda a lokacin jahiliya ba a san wani azumi da ake yi irin wannan da yake ɗaukan wannan lokaci ba har a ɗauki sunan wata guda ka cokam a bawa a wannan wannan azumi saboda babu ba su da azumi kwana talatin bari a ce ga wani wata sun kira shi da ramadan saboda mutane suna yin azumi cikinsu yana ɗaukan zafi haka wannan bayanin yana da rauni wasu kuma suka ce saboda azumin ramadan yana ƙona zunubai shi yasa aka ba shi wannan suna wanda yake tattare da abin da yake nuna ƙuna sai saboda yana ƙona zunubai da rahamar da take cikinsa da gafarar da take cikinsa domin a cikinsa rahamar Allah tana sauka gafarar Ubangiji tana sauka ramadan yana ɗaya daga cikin ayyuka manya-manya da suke kankari zunuban masu yin su ga wanda yayi azumin dan Allah hmm. yayi tashi yayi qiyamul layl a cikin ramadan dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yazo cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk yayi azumin watan ramadan imanan yana mai imani da cewa Allah subhanahu wataala ya farlanta masa yin sa sannan kuma wahtisaban yana neman lada gofira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce man qama ramadan wanda yayi qiyam wato tsayuwar ramadan yayi nafilfilun nafilfilun dare a cikin watan ramadan shi ma imanan wahtisaban yana mai imani da cewa wannan abin da yake yi ibada ce sannan kuma yana neman lada akan ta to ubangiji zai gafarta masa zunubansa kaga shi ramadan yana ɗaya daga cikin ayyuka da suke ƙona zunuban mai yin su haka suka ce don haka ne aka kira shi ramadan wasu kuma suka ce saboda a lokacin daidai lokacin da yake tsayawa a lokacin larabawa suke wato gyara makamansu su feke ah, masunsu saboda su kai hari a shawar. shawwal shine watan da yake biyo bayan ramadan bayan sa sai watan zulqa'ida da watan zulqa'ida da watan zulhijja da watan muharram duk waɗannan al-ashhurul hurum ne watanni ne masu alfarma da tun a lokacin jahiliya kafin ma zuwan musulunci laraba ba sa fada a cikin su to saboda su yi fadace fadacen su da yaƙe-yaƙen su da hare-haren da za su kai a cikin watan shawwal to in ramadan yazo za su yi ta gyara makamansu suna feke su kada su mai da masun su yi tsini domin su kai hare-hare a cikin shawwal kafin zulkaida ya tsaya wannan abu ya haramta gare su to shi yasa ake kiran shi ramadan li'annahum yurammiduna fiha aslihatahum ya yuraqiqunaha suna gyara makaman su a cikin sa to wannan duk dai bayanai ne da malamai suka yi daban-daban domin bayanin me yasa aka kirawo shi ramadan ala ayi ramadan suna ne wanda larabawa suka bawa shi wannan wata na tara daga cikin watannin lissafin shekarun shekara kamariya daga cikin wasu daga cikin magabata kamar mujahid ibn jabar almajirin abdullahi dan abbas an ruwaito yana cewa ramadan ismu min asma'illahi ta'ala cewa ramadan yana daga cikin sunayen allah subhanahu wa ta'ala kamar da ibn jarir al-tabari a tafsirinsa ya ruwaito wannan da isnadin sa daga Sufyan uh, ibn Uyayna daga Mujahid ibn Jabr uh, saboda haka suke ganin cewa wannan watan na Ramadan ba za a kira shi Ramadan kawai ba sai dai a ce shahru Ramadan dole sai an kawo kalmar shahar sannan bace shi kamar zaka ce lahi, to sai ka ce shahrul ramadan amma ka ce masa ramadan kawai sun suna ganin ramadan ai sunan Allah ne shi kuma wannan watan ba shine Allah ba wata ne na Allah saboda ka sai dai ka ce shaharu ramadan haka suke gani suna gama karuhi ne kawai ka ce ramadan ibnu asakir a cikin littafin sa tarihu dimashq ya kawo eh, ruwaya da salsalarsa zuwa mujahid ibnu jabr yana cewa la taqulu ramadan kada ku ce ramadan walakin qulu shahru ramadan sai dai ku ce watan ramadan la'allahu min asma'illahi ta'ala ce saboda la'alla husmun min asma'illahi ta'ala saboda watakila ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah saboda haka a gurinsa ce shahrul ramadan kuma an ce watan Allah don haka ramadan ɗin sunan Allah ne kawai ce shahrul la to wani maganar babu wani dalili da yake goyon bayanta cewa ramadan sunan Allah ne babu wani abu a cikin wahayi alqur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka cewa ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah sunayen Allah da sifofinsa tauƙifiya ne mana ba wani abu bane da ake iya ganewa ta hanyar ijtihadi dole sai an samu nassi karara daga Allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai ce suna kaza sunan Allah ne in ba shi ya kira kansa da wannan sunan ba to baka da iko da zaka kira shi da wani suna kace sunan Allah ba a sawa Allah mutum ba ya sawa Allah suna komai ilimin sa sammaita bihi nafsa sai kai ka kira kanka shi shi Allah subhanahu wataala shi yake fadar sunayensa kuma shi yake fadar sifofinsa saboda haka kuma ba a samu wani nassi daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake nuna cewa ramadan sunan Allah ne to babu kuma wanda zai faɗi haka da zama yana yana da wata hujja duk akwai hadisai da aka ruwaito zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da suke cewa ramadan sunan Allah ne amma dukkanin su hadisai ne masu rauni kwarai da gaske hadisai ne masu matukar rauni ba su inganta ba ah, ibnu kathir alaihi rahmatullah a cikin tafsirin sa ya ishara zuwa ga wannan ah, imam al-bukhari a cikin littafin sa ingantacce sahih al-bukhari yayi babi inda shi ma a cikin babin yana ishara zuwa ga raunin hadisan da suka zo cewa annabi ya ce ramadan sunan Allah ne a ciki yake cewa babu hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan wa marra kull kulla aw kulluhu wasi'an eh babu cewa shin za a ce ramadan ko ko sai an ce shahru ramadan da wanda ra'ayinsa shine duk wanda ka faɗa ɗaya ne ka ce ramadan ko ka ce shahru ramadan anan yana ishara zuwa ga cewa <clears throat> hadisan da wasu suka dogara da su akan cewa ba a cewa ramadan sai an ce shahru ramadan hadisai ne ba su inganta ba sannan sai kawo hadisai a ƙarƙashin wannan wanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an ji shi yana cewa ramadan ba tare da ya ƙara kalmar shahar ba ce man sama ramadana ya kawo hadisin abu huraira man sama ramadana imanin wahti shaban gofira lahu ma taqaddama min dhanbi haka da yace man sama ramadan ya nuna kenan ramadan ba suna ne daga cikin sunayen Allah ba hadisan da suka zo da ramadan kawai babu kalmar shahar ɗaruruwa ne <coughs> sai dai kawai imam bukhari ya ambaci wasu daga ciki haka nan imam nasa'i a cikin sunan shi ma ya yi babi a cikin sunan ɗinsa wanda yake nuna babu laifi da mutum ya ce ramadan yake cewa babu rufsati an yi ƙala da shahar ramadan ramadan hmm. babin da yake nuna sauƙaƙawa ka kira ramadan da suna shahar ramadan ka kira shi da ramadan Ah, to me yasa anan ba a ce ramadanul ladhi unzila fihi alquran ba sai aka ce shahru ramadanul ladhi unzila fihi alquran aka kawo idafa aka kawo kalmar shahar aka kara to wasu suka ce saboda watakila ko dai ya kasance ah, kamar yadda aka sani alqurani yana yana zuwa da takaita abubuwa bakon ya faɗe su da dogon dogon uslubi dogon salo yakan takaita bayanin wanda zai dauki abubuwa karkashin sa da dama to amma anan sai aka ƙara shahar sannan aka kawo ramadan me yasa kawai ba a ce ramadanu da zai unzila fi alquran ba suka ce ko dai saboda a harshen larabci hakan ya fi zama fasaha a ce shaharu ramadan din ya fi kawai a ce ramadan din kuma yana zuwa da da da ya fi kowanne wato salon maganar da ya fi kowanne fasaha da shi alkur'ani ya sauka saboda haka sai ya sauka da kalmar shaharu ramadan ba da ramadan kadai ba ko kuma dan tunda ana maganar azumi ne kuma aka ce ayyama ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu to kalmar shahar ramadan ko jumlar shahar ramadan tana nuna maka cewa ana son kai azumin duka kwanakin ne har ya cika wata ɗaya cir domin da an ce ramadan zai iya zama ana nufin duka watan ne amma wannan ba nassi ba da kamar cewa nassi nassi shine abin da yake ɗaukan ma'ana daya ya daukan wata ma'ana banda ita zai zama zahir ne ba nasi zahir shi abin da zai iya daukan sama da ma'ana daya amma dai ya fi rinjaye ya fi karfi akan ma'ana guda daya to in aka ce ramadan zai zama zahir ne ba nas ba ta yiwu ana nufin duka ramadan din duka kwanakin wanda wannan shi ya fi karfi tana yiwa kuma ana nufin wani bangare to don kada wani ya zo ya yi rigima ya ce ai alkur'ani bai ce sai an yi azumin duka watan ba kawai da aka ce ramadan alladhi unzila fihi alquran ana nufin fa man shahida minkum ramadan falyasumhu shikenan wanda yayi azumi a cikin ramadan ko da kwana uku hudu yayi ko sati daya ai yayi wa azumin ramadan don haka a kyale shi kada a matsa masa wasu su zo su maka musamman yanzu da ake da yan qur'aniyuna da waye yan waye waye da suke daukar alqur'ani suna gatsa shi yadda suka ga dama ba sa ma fahimtar harshen larabcin kansa bari har su fahimci abin da Allah yake faɗa alqur'ani uslubi da larabci wanda yake ya kai matuƙa gaya a koli yake a larabci to shi dan jigari larabci wanda na kasuwa ma ba zai iya maka amma kuma yana cewa shi zai shi zai fasa ma qur'ani ko ya fassara sai faskara maka shi <laughs> eh. to shi yasa kalmar shahar ramadan za ta ɗauke dukkan wata guguwa ta rudu da wani zai zo da ita cewa ana nufin cikakken wata ɗin shi yasa aka ce shaharu ramadan man shahida minkum shahara sauraka ana ne maganar watan ne gaba ɗaya ba ana maganar wasu kwanaki kidaddigabu daga ciki ba sauraka ga kawo kalmar shahar za ta yi amfani kwarai da gaske wajen ta kawar da dukkan wani rudu da wani zai iya shigowa da shi a wajen ya ga ya alkur'ani da san zuciyarsa wanda duk yadda zaka kawo masa shi da mun bai yadda da sunna ba bai yadda da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganganunsa ba ya ce shi kai tsaye da shi Allah ya magana saboda ka ba ruwansa da da wani da za a sabo masa shi tsakiya zaka daga shi sai Allah baraka Allah me ce masa shekwa abin da ya fahimta kawai shi zai yi to kaga irin waɗannan idan har akwai irin waɗannan ba zai ba zai yi su iya kawo wannan ruɗu ba shi ne Allah ce shaharu ramadan ana nufin wannan yanki daga cikin eh, watannin shekara wanda ake kira ake kira ah, ramadan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ah, lokacin da za a yi shi wannan farilla ta azumi wacce Allah subhanahu wata'ala ya farlanta ta a cikin wannan addini don haka duk sanda wannan lokacin sananne ya zo wato shaharu ramadan a cikin shekara to wajibi ne akan musulmi su tsaya su azumci wannan wannan lokaci a matsayin farillar azumin farilla kuma yakan maimaitu ba sau ɗaya ba ne a rayuwa duk sanda ya zo a kowace shekara wajibi ne wannan azumi shi ma ya maimaitu saboda haka shi azumi ba an takaita shi ba bane akan wani wata guda ɗaya, ta yadda idan mutum a rayuwarsa ya azumci wannan watan shi na ya gama azumtar watan Ramadan ba kamar hajji ba da za ce in kayi hajji sau ɗai shi kenan a rayuwa ka soke hajjin farali don haka da Allah subhanahu wata'ala ya ambata na sifar wannan watan ya nuna cewa wannan ibada ibada ce da aka sanya ta a cikin wani wata mai falala da ake so duk sanda wannan watan ya zo tunda duk sanda ya zo wannan falalar tashi za ta ƙara dawowa to wannan azumin da aka farlanta maka shi ma wajabcinsa zai sake dawowa a kanka Allah subhanahu wata'ala ce allazi unzila fihi alquran hmm. shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa wannan shine laraba suke kira sila wato kamar ka ce ka zo in aike ka gidan nan da na aike ka jiya ka zo in aike ka gidan gidan da na aike ka jiya wannan gidan da na aike ka jiya ita ce sila a nuna cewa inda zai za a aike ka yau shine gurin da jiya ka ka taba zuwa ka san shi ba wani guri ne da baka san shi ba da haka ita sila koyaushe ana kawo ta ne don a sanar da kai abinda ake tuna maka wani abin da ake ake zaton kasan shi saboda haka lokacin da Allah ce allazi unzila fihi alquran kamar yana bayyana musu cewa sun san darajar wannan lokaci domin an saukar da alqurani a cikin sa saukar da alqurani kuma wani abu ne wanda yake da wato girma sosai a tarihin dan adam saboda haka ba zai yi kumanta da shi ba duka larabawa a wancan lokacin da duk waɗanda suka ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo da shi ko aka karanta musu alkur'ani aka gaya musu cewa wani alkur'ani ga wanda aka saukarwa da shi kuma ga lokacin da aka saukar masa to wani abu ne da ba za su manta shi ba ba zai yi a manta shi ba don haka babban al'amari ne don haka Allah subhanahu wataala sai ya sifanta musu ramadan din sai aka gaya musu dan su ƙara fahimtar wani wata ne saka watan nan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa ko kuma kun san menene alkur'ani kun sha jinsa kuma kun san girman sha'anin alkur'ani saboda yana da wahala ku manta da wannan watan da haka sai aka ba su sifa sifa sakamakka ce ka zo mu je gidan nan da aka doke ka jiya kaga ana ci aka doke ka jiya ka san wato ba za ka taɓa manta da wannan ba to kuma je gidan nan da aka yi maka karamci aka girmama ka je aka yi maka goma ta arziki zuwa sifa ce da za ta sa ka tuno da gida. za ka ko dai don a kasancewar abu ne da ba za su manta da shi ba shi yasa sifar ta zo allazi da fesa ƙoran ko kuma a dan a tuna musu falala da take ciki falala ce ita ma babba wanda yana da wahala a faɗe ta su manta ta don haka kamar ana tuna musu falalar wannan watan ne shi yasa aka ce allazi unzila fi alquran saboda haka watan ramadan wanda aka yi masa irin wannan falala aka yi Allah subhanahu wataala ya yi muku ihisani ba kankani ba a cikin irin wannan wata ya dace lalle zama lokaci ne da za a yi wannan ibada mai matukar muhimmanci a cikinsa a ibadar azumin watan ramadan ibada ce mai muhimmanci saboda aka zaba mata wani lokaci wanda shi ma yake da girman falala da babban mahimmanci a cikin rayuwar rayuwar musulmi saboda kasancewar a cikinsa ne aka fara saukar da alkur'ani abinda ake nufi da unzila fihi alkur'an aka saukar da alkur'ani a cikinsa ma'ana aka fara saukar da alkur'ani a cikinsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin an fara saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama alkur'ani shekara ta 41 bayan shekarar giwa ba da amil fili shekara ta 41 a lokacin aka fara saukar masa da da alqur'ani da surat eh, ikra suratul alaq ta fara sauka musamman ayoyin tabiyar na farko <clears throat> to kaga wani bangare aka saukar a daidai lokacin ba wai duka alqur'anin ba an saukar da wani bangare to amma wannan bangaren sai aka kira shi duka da suna alqur'ani domin sauran abin da ya sauka na alqur'anin duk haɗe yake da wannan sauraka idan wani ɓangare ya sauka a cikin ramadan kamar duka ɓangaren ne ya sauka a cikin ramadan shi yasa aka ce alqur'anin an saukar da shi a cikin ramadan duk da cewa ba duka abin da ya sauka a cikin Alƙur'ani ya sauka daidai a cikin ramadan ba ba wai sai ramadan ya kama ba Alƙur'ani yake sauka amma farkon ayoyin farko da suka sauka na Alƙur'ani sun sauka ne a cikin watan ramadan saboda sauran ayoyin da suka zo baya wanda aka saukar da su ko a shawwal ko a zulhijja ko annabi yana zulhijja ko cikin wasu watanni wanda ba ramadan ba to kamar sun sauka ne a ramadan duk hukuncin su daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kirawo alqur'ani da alkitab tun tun ma bai zama littafin ba tun lokacin yana ayoyi ana karanta shi a cikin wato kiraza sabai sun haddace shi ko kuma waɗansu rubuta shi a cikin fatu amma aka kira shi alkitab alkitab shine abin da aka rubuta shi a cikin littafi yana da farko yana da ƙarshe shine alkitab amma Allah subhanahu wataala ya kirawo alqur'ani alkitab tun kafin ya zama kitab wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun cikin suratul an'am suratul an'am sura ce makkiya kaga ba amma yi hijira ba amma Allah ya kirawo shi alkitab zalika alkitabu la rayba fi farkon suratul baqara suratul baqara sura ce madaniya kuma ce farkon sura da ta sauka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akwai wajen shekaru da aka kwashi aka kwashi kafin alqur'ani ya gama sauka amma duk da haka Allah ya kirawo shi alkitab saboda me saboda alqur'ani da mace a gurin Allah subhanahu wataala a hade yake a hade yake saboda haka kuma kamar ishara ce ubangiji subhanahu wataala yake cewa wannan littafi da ake saukar muku a yanzu kuna gani ana saukar da aya biyu uku 4 ko a saukar da wata sura tunan gaba zai zama littafi ne cikakke saboda aka sahabbai da suka hada alkur'ani ba wani abu suka zo da shi sabo ba Da mancan Allah subhanahu wataala ya kira wa shi hadaddan littafi lokacin da aka saukar da alkur'ani da lokacin da aka farlanta azumi akwai tazara ba a cikin watan da aka saukar da alkur'ani ba a cikin aka farlanta azumi ba Alƙur'ani ya fara sauka tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka tun a farkon annabcinsa aka fara saukar masa da Alƙur'ani kuma aka saukar masa da shi aka fara saukar masa da shi a cikin watan ramadan amma ba a farlanta masa azumi ba sai bayan shekaru domin ba a farlanta azumi ba sai a shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya shekara 13 a makka sannan ya shekara 2 shekara 15 Alƙur'ani yana sauka kafin a farlanta a farlanta azumi saboda ka kaga alqur'anin da Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatan min alhuda wal furqan sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum watan da za ku yi azumi shine watan ramadan wannan watan da za ku yi azumi a cikinsa ai ba a cikinsa aka saukar da alkur'ani ba to Allah subhanahu wataala yana gaya muku cewa wannan watan tunda an saukar da alkur'ani a cikinsa to duk sanda ya zagayo wannan falalar tana tare da shi kada ku ce a to ai wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa ya riga ya wuce tun shekaru da yawa a lokacin ma da aka farlanta alkur'anin an aka farlanta azumin an shekara goma sha biyar da wucewar saukar da alkur'ani a cikinsa to kuma an ce mu azumci watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa ai kamar watan ya riga ya wuce to abinda Allah yake gaya mana shine wannan watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa duk sanda ya zagayo falalarsa tana nan ba ta an yi ta ta kare ba ne sauraka har gobe idan watan ramadan ya tsaya to wannan ramadan din shine daidai ke mai falalar saukar da alkur'ani a cikinsa tun da a cikin irin sani aka saukar da alkur'ani sauraka kamar shine aka saukar da alkur'ani a cikinsa to wace saukarwa ce ake nufi da cewa unzila fi alkur'an wace saukarwa ake nufi malamai sun yi sabani wajen saukarwar da ake nufi shin ana nufin saukar da shi sama'id duniya wato a sama ta kusa ko ka saukar da shi a ciccire ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan kasa, domin ya tabbata cewa an saukar da alkur'ani farkon farkon karo a dunkule zuwa a samaid duniya sama ta kusa zuwa baitul izza wanda ya tabbata a cikin asar ɗin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas kamar da Ibn jarir da waninsa suka ruwaito cewa abdullahi dan abbas yana cewa unzila alquran kulluhu jumlatan wahida fi lailatul qadri fi ramadan ila sama'id dunya an saukar da alqurani a dunkule a daren lailatul qadri a sama ta kusa فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله أنزل minhu. sanan daga baya kuma duk sanda Allah ya nufi kawo wani abu a ƙasa wato a bayan ƙasa na na hukunci to sai ya saukar da wani bangare na alkur'ani hatta jama'ahu har ya gama tattara shi a ƙirjin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran sahabbai sauraka kaga alkur'ani ya fara sauka dukkaninsa daga farkon sa har karshen sa ila sama'id duniya a cikin a cikin wannan a cikin garin lailatul qadri a cikin ramadan wannan riwaya ta abdullahi dan abbas riwaya ce da malamai suka karbi ta hannu biyu biyu kuma an ruwaito ta daga abdullahi dan abbas ta hanyoyi daban-daban hmm. a cikin waɗanda suka ruwaito ta akwai sa'id ibn jubair babban almajirinsa akwai ikrima maulansa akwai miksam maulansa suna cikin wanda suka ruwaito wannan asar din daga abdullahi dan abbas wannan labari labari ne na gaibu ba za ta yi wa abdullahi dan abbas kawai ya bushi iska ya faɗi wannan magana ba tare da ya ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin abu ne da ba zai yiwu ba mutum duk iliminsa ya ba da labarin gaibi wa ma kana Allahu li'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yashtabi bi rusulihi man yasha alimul ghaib fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul saboda in ba da wahayi ba babu wanda zai san gaibi haka Abdullahi dan Abbas ba zai iya yi wa ya san gaibi ba sai abin da ya ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan ah, labari da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ba mu ba mu da kokonto ba ma tantamar cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi domin ba zai yiwu ya faɗe shi da gaibi ba cewa an saukar da alkur'ani a dunkule a sama'ul sama'id duniya haka kawai da ijtihadin sa don yana abdullahi dan abbas sai dan ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu jarir at-tabari ya sake fitar da wata riwaya daga amir ibnu shurahbil ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala yake cewa balagana anna al-qur'ana nazala jumlatan wahida ila sama'id duniya ruwaya ta iso gare mu cewa alkur'ani ya sauka a dunkule a saman duniya ta farko to daga cikin malamai akwai wanda yana ga hikimar da ta sa aka saukar da shi jumlatan wahida ila sama'id duniya Shi ne kasancewar alkur'ani littafin Allah ne zuwa ga mutanen duniya gaba daya to kamar ana sanar da almala'ul a'la sune mala'iku da suke saman mu wannan majalisa ta mala'iku ta ƙoli Allah yana sanar da su cewa ga wani saƙo sabo da zai aika shi zuwa ƙasa sauraka a ba su labarin wannan kuma a cikin yin hakan akwai bayanin falalar shi wanda za a yi koma da wannan da wannan alƙur'ani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam don a nuna falalarsa aka sanar da su to ga wani saƙo wanda za a tura shi ƙasa zuwa ga wanda za a tura wa shine annabi sallallahu alaihi wasallama don haka za su ƙara fahimtar girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a ciki haka akwai falalar ta kanta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu ma mun dosani wannan falalar tunda littafin da Allah subhanahu wataala ya zabe mu ya aiko annabin ya aiko annabin mu da shi ya zama da mu ne a cikin wannan al'umma da aka aiko mu da wannan littafi kuma littafin aka fara saukar da shi ila sama'id duniya kafin ya zo duniya wanda yana nuna cewa lalle al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce da take da falala babba a cikin sauran al'ummomi shi yasa ko a lahira daban muke muna fara cikin BIP وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على nas to wata wal'alla shi ne wannan musamman ma musamman ma da Allah subhanahu wataala ya tashi saukar da shi sai ya saukar da shi a cikin wani dare wanda shi ba dare ne mai babban al'amari ce Allah subhanahu wataala ya sifanta shi ta fiha yufra'u kullu amrin hakim a cikin wannan daren ake budget din dukkan wani al'amari da yake cike da hikimar ubangiji saboda a daren lailatul qadri a lokacin ne ubangiji subhanahu wataala yake kaddara dukkan al ko wanda za a bawa arziki an yi kasafin abin da za a bashi a shekarar wanda za a kara masa matsayi an yi ba an daga an fitar da nashi bajet ɗin bajet ne babu wanda zai mayar da shi eh, Allah ya yi shi shi kenan fiya yi furaku kullu amrin hakim haka a lokacin da wanda zai mutu a shekarar da wanda za a haifa a shekarar do a cikin wannan wata na ah, cikin wannan dare na lailatul qadri a cikin Allah subhanahu wataala yakan zartarwa da mala'iku cewa ga aikin da za a yi a wannan shekara sauraka a wannan shekara ga waɗanda ga waɗanda za su mutu a wannan shekara ga waɗanda za a haifa a wannan shekara ga waɗanda za su kudi a wannan ga waɗanda za su yaci a wanda za su yi rashin lafiya ba da za su yi sauraka a cikin wannan daren a ciki kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da da da alqur'ani ka cukam a cikin baitul izza ah, ne daren da Allah ce khairun min alf shahr daren da yafi dare dubu wanda ba shi ba sauraka wannan shi kansa girmama sha'anin alqur'anin ne kansa shi kansa wannan yana nuna maka girman sha'anin alqur'ani da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da girman sha'anin wannan al'umma wacce ita ce za ta ribaci abin da yake cikin alkur'ani na shirya idan ta karɓi alkur'anin ta riƙe shi ta yi aiki da shi ta yiwu akwai wasu hikimomi wanda Allah subhanahu wata'ala shi ya bar wa kansa sanin su da ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan saboda haka ana iya a ce anzala fihi alquran shahru ramadan an zala fi uh, un unzila fihi alquran uh, watan ramadan wanda aka saukar da alqurani a cikinsa tana yi wa a ce aka saukar da alqurani a cikinsa, karan farko fi baitil izza fi sama'id dunya cikin baiti na gida na izza a saman duniya ta farko sannan kuma aka saukarwa da annabi aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani a cikin ramadan domin annabi sallallahu alaihi wasallam an fara saukar masa alqur'ani a cikin ramadan a cikin watan ramadan Allah ya fara bashi wahayi na iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wanda da shi ne ya zama annabi to cikin ramadan ne wannan ya ya samu ya same shi hmm. da haka ubangiji subhanahu wataala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim Allah ce lalle mu mun saukar da shi a cikin dare mai daraja ko daren daraja ko dare mai girman lamari shine daren lailatul qadr a wani gure ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hmm. lalle mu muka saukar da shi a wani dare mai albarka inna kunna mundirin lalle mu mu ne masu masu gargadi sauraka aka fara saukar da shi a dunkule a cikin wannan dare sannan aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani lokacin yana yana zama a cikin gharu hira yana tunanin irin abin da al'ummarsa na larabawa a lokacin suke ciki na jahiliya yana tunanin mafitar da Allah subhanahu wataala zai samar musu to lokacin aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani sannan kuma daga baya ci gaba da sauka a hankali a hankali har ya cika a cikin shekara 23 kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila Qur'ani mun saukar da shi a rarrabe dan ka karanta wa mutane wannan Al-Qur'ani a tsawon lokacin da ka rayu a cikin shi ko mun sassaukar da shi saukarwa wato Allah subhanahu wataala ya rika saukar da shi a hankali a hankali har ya gama cika don haka Al-ƙur'ani, Al-Qur'ani koya ma ce ya sauka ne a cikin a cikin wato watan ramadan ya sauka a cikin watan ramadan kuma wanda aya shi yake take nuna maka cewa lailatul qadri tana kasancewa ne a cikin watan ramadan domin akwai cikin ra'ayyuka na malamai wajen tantance wajen tantance lailatul qadri an samu waɗanda suka ce ana iya samun ta a cikin kowane wata a shekara ana iya samun a ramadan ana iya samun a shawwal ana iya samun a zulhijja al-muharram safar kowane wata tana iya faduwa a ciki to wannan ayar tana nuna wannan ra'ayin nasu yana da rauni saboda me saboda Allah ya ce ya saukar da alkur'ani fi lailatul qadr lailatul qadr kuma an sa ina ciki cikin ramadan ya saukar da ramadan alkur'ani a cikin ramadan ramadan kuma shi da yake dauke da lailatul qadr don haka lailatul qadr tana kasancewa ne a cikin ramadan abinda zai kara karfafa wannan cewa ayar tana nufin ba wai tana nufin saukar da shi sama'ud duniya kawai ba tana nufin hatta saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shi ne a cikin a cikin watan ramadan Allah ce hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan shiriya ne ga mutane kuma bayanin hujjoji ne bayyanannu na shiriya wal furqan kuma rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya shiryar da mutane da amfanar da mutane da hujjojinsa bayyanannu da kuma kasancewarsa mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wannan ba zai yiwu ba sai bayan an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sama'id duniya ba zai zama hudan lindasi ba sai bayan ya sauka zuwa duniya ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da mutane to wanda shi yake nuna cewa saukar wanda ake nufi anan ba kadai ana nufin saukarwa zuwa baitul izza ba ana nufin hatta saukar da shi zuwa ga annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance a ramadan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama aka bashi abinda zai zama hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan haka nan da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin inna kunna munzirin lalle mu mun kasance masu gargadi gargadi ba zai yiwu ba ba zai tabbata ba sai idan wannan alqur'ani ya sauka bayan ƙasa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama gargadi inda an bar shi a can a sama a sama ta farko ba zai zama gargadi ba haka hmm. sai ya zo ƙasa to ruwan yana nuna cewa allazi unzila fihi alquran ana nufin saukar da shi daga sama zuwa baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk ayar za ta kunshi waɗannan waɗannan ma'anoni guda biyu saboda ka babu korewa tsakanin ka ce an saukar da shi a baitul izza a ramadan an saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan duk ayar ta kunshi wannan anan Allah subhanahu wataala ya ambaci shahar kamar da muka ce dan ya nuna cewa abinda Allah subhanahu wataala yake bukata ko yake muradi daga wannan al'umma shine ta yi azumin kwana 30 ko kwana 29 ma'ana dai a cika watan nan cif daga farkon sa har karshen sa kwanaki kuma mutatabi'a ajira hmm. ajire ba wannan watan ba wannan shekarar kai biyar ba wata shekarar kai kai daga daga abin nan daga shida zuwa goma wata shekarar ka ce a cikin shekara nawa kenan biyar biyar zaka cikin shekara shida ko zaka yi 30 din a'a za ka fara daga farko har ƙarshe ba tsayawa ba ƙaƙƙautawa sai idan akwai wata larura wacce shari'a ta sahale maka cewa za ka iya tsayawa ko ka sha ruwa a cikinta ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ramadan ya zama ana yin shi ne a cikin wannan wata wata kuma wanda yake kamari ba a lissafin rana ba wata kamari eh, wanda yake da alaka da fuduwar wata da bacewarsa wanda kowa yana da ikon ya gani kowa yana da ikon ya gani ba sai mai ilimi ba ba sai mai rubutu ba yanzu kamawar wata da faduwarsa wancan lokacin laraba suke sha'aninsu gaba ɗaya da wannan kuma ba wani abu ne da yake da alaka da wani ilimi da sai wani mai ilimi ne zai gane duk mace a ƙauye ba ta taɓa yin karatu ba tana iya ganin wata idan ya tsaya tana iya ganin bacewarsa za ta iya lissafin hudowar wani tunda shi ne lokacin da wani sabo ya hudu wani shi ne nuna ƙarshe na farko ya ƙare to wani wani abu ne da kowa yana iya tarayya a cikin saninsa bai taƙaita da wasu baban da wasu saɓanin da an ce kwanaki ne za a lissafa to wannan kwanaki za a lissafa za su iya bacewa za su iya bacewa yanzu mu kan banda ya zama watan albashi ai ba riƙe za ka yi ba saboda watan albashi ne shi yasa ba a mantawa ana yi ana ƙididdiga kai ma da ba ɗan albashin ba kana fahimtar an biya albashi ɗin ɗan kasuwa ne kai saboda ka kana ganewa wata ya zo ƙarshe ko bai zo ƙarshe ba amma ba don haka ba kwanaki ne ba za ka jiya da yau duk iri ɗaya ce hudowar ranar jiya da ta faɗi wata da ta jiya da ta yau duk ɗaya ce ba za ta bambance ba Sabanin wata tafiyarsa da farkon da sanda ya fudu da sanda ya cika ya zama abin nan ya zama badar da kuma lokacin da ya tafi wani abu ne da duk wani mai ido zai iya ganewa zai iya fahimta cewa yanzu muna farkon wata yanzu muna tsakiyar wata yanzu muna ƙarshen wata sau haka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ibadu su zama suna da alaƙa da wannan saboda kowa ya zama yana da tarayya wajen tantance shi haka ba jingina abin zuwa ga wani wanda shi kadai ne zai iya ko wasu ne wanda su kadai za su iya tantance shi ba to wannan akwai hikima a ciki ubangiji subhanahu wataala ce hudan linnasi wa bayyanatin min alhuda wato alqur'ani wannan hal ne na shi alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya bayani ce alqur'ani aka saukar da alqur'ani a ciki hudan linnas zan shiriya ga mutane abinda yake cikin alqur'ani ya kunshi shiriya shiryarwa zuwa ga abin da yake maslaha ce ta al'umma ta bai daya ko maslaha ce ta wasu keɓantattu wanda kuma za ta shi karo da maslaha ta bai daya ba wani shi ne ma'anar alhudan linnas alkur'ani yana koyar da al'umma abin da yake maslaha ta ce ta bai daya ko yana koyar da wasu a cikin al'umma abin da yake maslaha su koyar da shugabanni koyar da zamantakewar gida masu iyali yadda za su zauna 'yan kasuwa ya za su yi kasuwancinsa wannan maslaha ce wacce take khasa amma ba ta cin karo da maslaha amma haka alqur'ani yana kunshe da wannan sannan kuma bayyinatin min alhuda da kuma hujjoji bayyanannu na shari'a anan ana nufin albayyinat ana nufin hujjoji waɗanda a bayyana suke amma wasu za su iya inkarin su wasu za su iya cewa ba su yadda ba kamar hujjojin da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wataala suke nuna kaɗaitakar ubangiji a uluhiyarsa ko a rububiyarsa da haka duk da bayyana su wasu suna musu akan wannan suna jayayya to alqur'ani ya zo da bayanin su daki daki ta yadda wanda zai shirya ya shirya an bayyana wa liyahalika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana saboda wanda duk zai shirya zai halaka ya halaka da hujja wanda kuma zai rayu ya rayu da hujja saboda haka alhuda ta farko ba ita ce ta biyu ba za mu ga kalmar huda ta zo a cikin alkur'ani har sau biyu a cikin ayar har sau biyu ko Allah subhanahu wataala ce hudan lin nasi sai ce wa bayyinatin min alhuda to huda ta farko ba ita ce huda ta biyu ba huda ta farko shine abin da ya shafi bayanin abubuwan da suke maslaha ga al'umma ko maslaha ga ɗaiɗaiku alqur'ani cike yake da wannan bayani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam hudan linnas hudan lilmuttaqin haka kunshe yake da shari'a ga shugabanni yadda za su tafiyar da al'umma shari'a ta harkar tattalin arziki shari'a ta harkar tarbiyya shari'a ta harkar kasuwanci dukkan wani abin da dan adam yake bukata na jama'a ne ko nashi shi kadai alqur'ani ya kunshi wannan wannan shine hudan linnas na farko bayyanatin min alhuda dalilai da suke dauke da bayyanannun hujjoji da suke yin wa mutum jagoranci zuwa ga sanin Allah ya shiryu <clears throat> ya zama mai dayanta Allah subhanahu wataala cikin bautarsa hujjojin da wasu za su iya yin <clears throat> jayayya akan su shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su bayyinat hujjoji ne bayyanannu domin halittar sama da ƙasa da abubuwan da suka kunsa wani abu ne bayyananne da kowa yana gani kowa yana ganin sama da irin manya-manyan halittun da suke cikinta yana ganin ƙasa da irin manya-manyan halittun da suke cikinta a bayyana suke amma duk da haka wasu ba su gushe ba suna jayayya akan samuwar Allah za ka akwai waɗanda suna nan ba su yadda akwai Allah ba suna ganin cewa komai shi ya yi kansa ne cace kawai ta samar da shi to kaga duk da waɗannan hujjoji bayyanannu wanda suke tattare da shi kansa mai wannan jayayyar shi kansa a halittarsa akwai ayoyi da yawa da suke nuna cewa ba shi kansa ba an ko min ghairi shay'in am al-khaliqu am khalaqu as-samawati wal ard bal la haka su ya san ba haka kawai yazo duniya ba babu wani dalili akwai wata hanyar da tanan ya biyo ya shigo duniya sannan kuma ya san ba shi kansa ba kuma ubansa da uwarsa ne suka yi shi ya san ba ba zai iya cewa shi ya sama da ƙasa ba ko kuma yana da wanda su nuna ya nuna ce su shi ya sama da ƙasa ba ko amma saboda kawai tsabar iblisanci da shaidanci abinda shaidan ma bai yi ba shaidan ma yadda akwai Allah shaidan bai yi cewa samuwar Allah ba shi kawai bitin cewa Allah ya yi don shi ya ce rabbi bima abawaita fa kiran Allah yake fa bi izzatika na ratsi da izzaka har rantsuwa yake da Allah saboda ka shaydan sun fi shaydan shaydanci shi shaydan ya ga akwai Allah eh, da su ba sai da akwai akwai Allah ba ka bayyinatun min al-huda yana nufin waɗannan ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna samuwar Allah subhanahu wataala suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waɗanda Alƙur'ani ya tattara ya ƙunsa wanda Alƙur'ani cike ke fal da su saboda haka aka ce alhudan linnas da bayyanatin min alhuda kakka ɗauka maimai ne aka yi aka faɗa abu guda ɗaya kowanne yana cin gashin kasa Alƙur'ani babu wani abu sunan shi maimai hmm. duk wani abu da ka gani Alƙur'ani sai dai kai ka kasa ganewa ka ɗauka maimaitawa aka yi amma <clears throat> in ka nemi waɗanda suka san alkur'anin suka san harshen Alƙur'anin za su gaya maka cewa wannan da ka ji an faɗa ga abin da alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa kace ai ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa abu ɗaya ne ba abu ɗaya bane kowanne da zaman kansa in karanta qul ya ayyuhal kafirun ko da yace ai maimaici alqur'ani ba fasaha yana ta qul ya ayyuhal kafirun la wa ta wala antum abdu wala ana abdu wala ana abdu ce wa ana ta maimaitawa to kaga wa basira ba abin da ba ta samu tun ba wal furqan kuma shi alqur'ani shi ne mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi yake rarrabe tsakanin abin da yake gaskiya ne da kuma abin da yake ƙarya ne ko abin da yake gaskiya ne alqur'ani subhanahu wataala ya zo alqur'ani ya zo tabbatar da cewa abin nan gaskiya ne akwai abin da kuma yake ƙarya ne alqur'ani yayi bayanin sa lokaci yayi zamu tsaya anan sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi